wancan karni da ake ta tijara mai muni ba mai jin daɗi da sukuni don zalunci haka hairani da yawan yaƙi fanni-fanni cinikin ba iya tsakaninmu shi ne hanyar neman samu muke kakka mai junarmu mu buga musu kangi da hannunmu muka sa sayar a tsakaninmu turawa su ma ba shakka suka kutsa kan wannan harka na sayan bayi daga afirka hada su aje yayi fa ya gawurta aka ruruta shi ya kasaita turawa do suka fuskanta Afirka suna sai ‘ya'yanta a wajen manyan din lalanta, lalanta domin ciniki ne mai riba, mai kawo girma mai haiba a ƙasar Arabiya da Urubba domin ba faɗi sai riba, ba aiki ne na ragage ba, ka take imaninka. ka cire tausa a idanunka bakin ka da dame ka dama can ba masu kwaɓanka daga wannan mummunar harka sai mai keta mara adalci sai mai halin fir'aunan shi, sai mai zagin gana kaskanci sai mai iya dukan bankashi shi zai iya yin wanga taushi bauta ciniki ne mai tsoka a wajen turawa da afirka sun tara kuɗi taska-taska suke daukar yankar tsoka kowa suka samu sataka hakanan aka zauna zamanin har kanan maimuni a cikin duniya da madahauni ba masu kwabo ba masu hani daga al'ummar wannan ƙarni a taƙaice ta jabbaru mai sauwar ko mai taswiru Allah mai cancanza umuru rahmanu gwani zulgafaru ya taho da nihaya bilfauru wasu turawan birtaniya yan birnin london suka shirya su kawo wata babban jam'iyya da ya girgiza dukkan duniya na hannun cinikin nan kulliya aka nemi a toshe bakinsu aka shirya a raunana karfinsu aka bi su ana lallashinsu har ma aka nemi a yaƙe su aka bar su suna kan zancen su suka san goyon bayan umma suka san rinjaye ga hukuma aka da ƙasa suka sa himma hana yin cinikin nan mazluma Birtaniya su ne suka soma duka bayin Ingila an yanta kuma har abadan ba a bauta aka fifita mu bakar fata aka sa yara duka makaranta a ji ɗaya tare da jarfata ran ingila dai bai kwanta ba sauran dauloli na urubba da arab da waɗansu ƙasashe ba ba su daina fataucin bayi ba ba su yarda da wannan doka ba aka sha ta haɗaɗɗen basasa da amurka sifaniya da faransa ga foci ginan sun ƙi su fasa hatta afirka zuwa esha bayina nan a gidan fasha haka ingila ta yi damarar yaƙi hana yin cinikin nan bil haƙƙi ta ware kuɗi a cikin bankin ta musamman kan wannan aiki da ya baiwa kowa mamaki ta shirya jiragen yakinta da ta kyakkera su da hannunta bisa teku ta tarbi magabtanta an ba da wuta an jiɓanta har randa ta sadu da burinta shari'a ta ba kowa yanci ba bauta yau babu baranci ba cin fuska da wulakanci da fari da baki ba bambanci gori ko zagin